الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na littafin misbahu salik wato a cikin fiƙihun masaban malikiya a yau za mu yi darasi na goma sha bakwai insha Allah kuma a yau ne muka shigo ko za mu shiga cikin fiƙihu ɗin in Allah yadda duk da cewa abubuwan da muka karanta a bayan su ma fiƙihu ne amma yana ce musu alfiƙihul akbar wato babban fiƙihun shine abin da ya shafi aƙida akwai kuma alfiƙihul asgar shine abin da ya shafi wato furu'a hukunce-hukunce na shari'a waɗanda ba na akida ba wato waɗanda ake aikatawa da gabbai to wannan abubuwan da muka karanta a baya wanda mu yi darasi goma sha biyar a cikinsa dukkan sai yana magana akan akida ne kamar muƙaddima ne na wannan wato ainihin littafin to amma abin da dama makasudin wallafa littafin shine abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a wato na fiqihu kuma su ne wanda galibin littafin ya kunsa kuma su ne wanda za mu fara su a yau insha Allah kuma fikihu kamar yadda na faɗa a farkon littafin ko farkon fara littafin abu ne mai mahimmanci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi yana fahimtar da shi addini fahimtarwa ta kowane bangare ta bangaren aqida da kuma ta bangaren hukunce-hukunce wato na shari'a sannan fiqihu wato ilimi ne mai wahala wanda yana buƙatar nitsuwa kafin mutum ya fahimce shi akwai mukan da hadda kawai takan iya wato hadda da fahimta kawai takan iya sa ka iya su amma wasu mukan kuma bayan hadda da fahimta din dole sai an sa nitsuwa kafin a gane to fiqihu yana daga cikin wannan kuma yana daga cikin abin da ya ɗaukaka al'a'immatul arba'a abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad shine fiqihu a zamanin su akwai wanda suka fi su wato wasu mukan amma su kuma sun zarta sauran malamin a babin fiqihu sai suka samu ɗaukakan da waɗancan ɗin ba su ɗaukaka ba su samu ba shi yasa ni malamin yake cewa alfiqihu anfasu shay'in anta zakhiruhu man yadrusu alfiqha lam tadrus mafaqiruhu fiqihu shine mafi tsadan abu da mutum zai ajiye duk wanda yake karanta fiqihu alfaharinsa ba zai rushe ba ma'ana darajarsa ba zai rushe ba iza ma tazzadu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi itizazi wa kan dibin yafuhu wala ka miskin wa kan tairin yatiru wala ka bazi idan mutum yana neman ɗaukaka ta hanyar ilimi to ilimin fiqihu shi yafi cancanta da ɗaukaka ma'abocinsa da yawa turare na kanshi amma babu kaman almiski tsuntsaye da yawa suna tashi su tafi sama amma ba wanda ya fi nisa a sararin samaniya kaman shafo saboda haka fiqihu yana da mahimmanci a addini to malam sai yace babu aqsamil miyahi wa ma yarfa'u min al wato a al'ada na malamin fiqh suna farawa da ibada ibadat wato babin ibada kafin mu'amalat saboda ibada ita ce a gaba akan mu'amala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shine makasudin halittan dan adam gaba daya sannan a babin ibadan kuma suna farawa da sallah kafin wani abu daban sallan kuma saboda ita ce azamul ibadat ita ce ibadan da tafi kowace girma daga cikin ibadu sannan a babin sallan sai a fara da ɗahara kitabu ɗahara wato babin tsarki saboda me saboda li'anna ta sharɗu li sihhati salah wa shardu muqaddamun alal masharudi sallah abun nan tsarki sharaɗi ne na ingancin sallah to sai an faɗi sharaɗi kafin kuma a faɗi wato abun da aka sharɗantan ko aka sharɗanta saboda shiɗi saboda haka kenan sai ka fahimci mai tsarki kafin ka fahimci kuma wato menene sallah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud yana cewa miftahu salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu hadisi ingantacce yace mabudin sallah shine at-tuhuru tsarki in babu tsarki sallanka bata budu ba baka ma shige ta ba in baka da tsarki ka shige ta abin da ke haraman sallah kuma shine kabbara shine kabbaran harama in kana son ka fita daga sallah kuma to sallama za ka yi shine yake warware sallah ma'ana fita daga sallah ana fita da sallama ne saboda haka wannan wannan hadisin ya kunshi sharuɗai guda uku na sallah wanda in babu su ba za a samu sallah ba ba yanda za a yi sallan ka ta buɗu sai da tsarki ba za ka buɗe ta da wani abu ba yanda za a yi kai harama sai da kabbara Allahu akbar in ka buɗe sallan kai harama da wani abu daban ba kabbara ba sallan ka ba ta yi ba kaman ka kama kira'a kawai ba tare da kayi kayi kabbara ba ko kuma ka ce Allahu azam ko Allahu a'azzu ka ce ai zai bada ma'anan akbar sai a ce maka a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takbiri yace kuma ba yadda za a yi ka zo fita sallah ka yi wani zikiri daban ba assalamu alaikum ba shine kawai wanda zai fidda kai daga wato sallan ka yake nuna sallah ta cika wannan shi ke nuna mana mahimmancin wato tsarki to sai ma ya fara da magana akan ruwa saboda ruwa din da shi ake yin tsarkin shine asali a wajen tsarki sai an rasa ruwa tukun sannan kuma sai a nemi wani abu daban maimakonsa kamar turbaya ko yashi ko kuma dutse wato sai a tafi taimama amma asali shine a yi tsarki da ruwa a yi alwala ko a yi wankan janaba da ruwa shine asali saboda haka sai ya fara mana da babin ruwa ya ce babu a kasamin miyahi babin rabe-raben ruwa wato ruwa kala-kala ne akwai ruwan sama akwai na rijiya akwai na kogi akwai na korama da sauransu sannan wa ma yarfa'ul hadatha da abin da ke ɗaukake hadasi almiyahu jam'u ma'in wato babin rabe-raben ruwa na ce saboda a hausa ruwa bai da jam'i amma miyahu jam'i ne zaka ce ruwaye to ruwa bai da jam'i a hausa sai dai a sokoto suna cewa bani ni suna sha in suna nufin ruwa wato suna masa jam'i amma ruwa a hausa bai da jam'i kace ruwa kawai to amma a larabci guda ɗaya sai ka ce alma'u da yawa sai ka ce almiyahu ba na nufin ruwa kwaya ɗaya ba don ba za ka iya nuna ruwa kwaya ɗaya ba ma'ana dai suna yin jam'insa da almiyahu wanda yake nuna yawan ruwan kenan saɓanin wato ainihin wasu yarurrukan ba su da jam'i na ruwa to wannan hadisin ko wannan babin zai mana bayani akan abin da ya shafi wato rabe-raben ruwa ko mu ce ruwaye kamar ruwan sama da ruwan rijiya da ruwan korama da ruwan kogi da kuma ruwa wanda yake bubbuga haka kawai ba tare da an tona ba sannan da abin da ke ɗaukake hadasi ma yarfa'ul hadas idan akwai hadasi a jikin mutum to dole kuma sai ya ɗauke wannan hadasin kafin ibadansa ta karɓo kafin sallansa ta karɓo da duk wata ibada da aka sharɗanta mata tsarki kamar ɗawafi da sauransu to shi hadasin nan malamai suka ce wasfun hukumiyun ya kuma bi aba'il wudu'i awil badani yamna'u min sihhatil ibadati almutawaqqafati ala taharatin haythu la muraqqis wato wani siffa ne na hukunci ba za ka ganshi a kirikiri ba shi hadasi wanda yana tsayuwa a gaban mutum yana jikin gaban alwala ko kuma jiki gaba ɗaya idan janaba ne wanda yakan hana ingancin duk wata ibada da aka ce sai an yi tsarkin hadasi kafin a yi ta shi yasa hadasi muka ce fitan abun shine hadasi in kai fitsari fitan fitsarin shine hadasi ko da babu fitsarin a jikinka ko ka je ka yi tsarki kana buƙatan alwala kafin kai sallah fitan mani hadasi ne ko ka je ka yi tsarki kana bukatan wankan janaba kafin wato kai alwala abin nan kafin kai sallah ko kai wata ibadan da aka sharɗanta mata wato tsarki Dauke shi kuma shi hadafin yana kasancewa da abubuwa guda biyu ne a asali wato ko alwala ko wankan janaba in an res in an samu ruwa in an rasa ruwa kuma sai a yi da wato wani abu wanda yake tsewa a matsayin su shine me shine taimama saboda kenan raf'ul hadath yakunu bil wudu'i aw al ghusli aw al badli minhuma wa huwa tayammum ko da alwala ko da wanka ko kuma da abin da yake maimakon su shine canyin su shine taimama idan an rasa ruwan da za a yi alwala ko wanka idan aka ce alwala guda ɗaya ce wanka kuma guda uku ne akwai wankan janaba akwai wankan haila akwai kuma wankan biki wato wankan nifasi shine yankewan jinin wato haifuwa asali tsarkin hadasi fadin ubangiji ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaidi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyudahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun wannan ra'ayin ita ce asali a tsarkin hadafi ya ku waɗanda kuka yi imani in kun tashi da ku yi sallah alhalin akwai hadasi a jikinku to ku wanke fiskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu kuma ku yi shafan kai ku wanke ku zuwa idon sawu in kuma kun kasance janaba ne a tare da ku to ku wankan janaba kaga an gama da alwala a can yanzu kuma an yi maganar janaba in kuma kana baka da lafiya ba za ka iya taɓa ruwa ba ko ba za ka iya nemo ruwa ba ko mutum ya yi tafiya yana halin tafiya ne bai samu ruwa ba alwalansa ta warware ko wankan janabansa ya warware alwala ta warware ta hanyar wato ainihin zuwa da ba haya zuwa daga ba haya ma'ana ya je ya yi ba haya ko ya yi bawali ko kuma wankan janabansa ya warware ta hanyar ya sadu da iyalinsa shine aula mastumun nisa ai jama'atumun nisa mutum ya sadu da iyali to wankan janabansa ya warware to kuma ba shi da ruwa bai samu ruwa ba ubangiji ta ya ce ya yi taimama Musa sa'idan tayyiban ku nufi bigire mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu sai ku shafi fiskan ku da hannayen ku gaba daya ma'ana idan kuka rasa ruwa na wankan janaba ko na alwala to ku je ku yi taimaman taimaman tana tsayawa a matsayin alwalan ko kuma wankan janaban tana dauke hadasi karami shine alwala ko hadasi babba shine wanda yake wajabta wankan janaba to ubangiji ta'ala da ya faɗi haka sai ce Allah baya nufin ya sa muku kunci a cikin addinin ku a ce dole sai ka samo ruwan ko babu shi in baka samu ba sai ka yi taimama da turbaya ko da yashi ko kuma da wato abun nan ko da bakar ƙasa ko kuma da duwatsu shine ma'anan sa'idan as-sa'idu kullu ma sa'uda ala wajhil ard duk abun da ke bayan ƙasa ana ce masa sa'id to Allah ta'ala bai ce bai dora mana wato kunci a cikin addinin mu ba sai dai yana nufin ya tsarkake mu ne ya cika mana ni'imarsa domin mu gode masa wato tsarki ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala kuma ya wajaba a godewa Allah ta'ala da ya shar'anta mana tsarki kafuri in yayi fitsari shi ba sai ya wanke ba ba haya ma ba sai ya wanke ba saboda haka haka zai mai da ainihin wandonsa sauran fitsarin ya ɗiga a cikin wandonsa yana tafiya yana dakon najasa fitsari mai wari sannan yayi ba haya haka ba sai ya sa ruwa ya wanke ba sai dai idan ya zo wanka kuma yakan samu wani katon baho in ya ci gaba sai ya sa ruwan ya cika bahon sai ya shiga cikin ruwan ya yi wanka gaba ɗaya sai ya fito kaga kashin da ke duburansa da sauran fitsarin da ke jikinsa duk zai je mamaye wannan ruwan sai ya zama ruwan ya jirkita da wannan najasan sai ya wanke jikinsa gaba ɗaya kuma sai ya fito ya shafa mai shi ya fito kuma ya ce wai shi gaye ne ya yi tsafta to kaga musulunci shi yake tsarkake jama'a ya nuna musu tsafta don ƙarshen da kenan idan baka bi wayannan ka'idodin ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana nufin ya tsarkake muminai ne ya cika musu ni'imar su ta addini ta tsafta domin su gode masa saboda haka wannan ba takura maka akai ba an shar'anta maka wannan don ka zama mai tsafta kar ka zama kamar sauran jama'a waɗanda ba su yi imani da Allah ba subhanahu wataala sannan haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salata ahdikum idza ahdasa hatta yatawadda hadisin bukhari da muslim manzala sama ya ce Allah ta'ala baya karban sallan ɗayan in yayi hadasi wato habas ya fito masa yayi fitsari ko ba haya ko ko wadi ko mani ya fito to ba za a karbi sallansa ba ko kuma a ce babin nan wadiyi ya fito ba za a karbi sallansa ba har sai yayi alwala saboda haka mai hadasi ba a karban sallansa sai yayi alwala na ana nufin hadasi karami hadasi babba kuma shine fitowar mani tare da jin daɗi shi kuma sai an yi wankan janaba kafin ubangiji subhanahu ta'ala ya karbi ainihin sallan mutum to wannan shine asali a ɗahara wanda take ta hadasi to sai mala ya ce mana wa kullu ma'in nazilin minas sama aw nabi'in min arzi a'u jarin nama baƙin ala awsafihi au guyira min arzihi au ma ƙajjara au jara muksihi fa mutlaqun tahuru yasihhu minhu ash-shurbu wat-tadhiyu wa kullu ma'in kowane irin ruwa nazilin da ya sauko mina sama daga sama to wannan ruwan mai tsarki ne don khabar ɗin yana can gaba fa mutlaqun tahu duk ruwan da ya sauko daga sama to ruwa ne mai tsarki in ji malam kuma haka ubangiji ta ce wa anzalna minas sama'i an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama dahur al mutahhir at-tahirul mutahhir mai tsarki kuma mai tsarkakewa saboda haka duk ruwan sama gaba ɗayansa mai tsarki ne kenan baka bukatan tambaya duk ruwa da aka tare shi daga sama to aje ayi tsarki da shi ayi wankan janaba da shi ayi alwala da shi a wanke khabasi da shi najasan da ta taba jikinka ko tufafinka ko kuma inda za ka yi sallah bigirin da za ka yi sallah za ka wanke da ruwan sama ba tare da matsala ba domin mai tsarki ne kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana sannan ce auna bi'in ko ruwan da ya ɓuɓɓugo min ardin wato daga ƙasa ruwan da ya ɓuɓɓugo daga ƙasa au jarin nama ko mai gudana da ya daɗu wato ruwan da ya ɓuɓɓugo daga ƙasa kamar ruwan rijiya kenan kamar il abar ruwan rijiyoyi kaga wannan daga ƙasa yake ɓuɓɓuga ko kuma ma'ul uyun al mutafajjira wato ruwa na idanun ruwa haka kawai ƙasa sai ta dinga ɓuɓɓugo da ruwa ba tare da an tona ba to wannan ruwan shi ma mai tsarki ne so da haka ruwan rijiya da ruwan abunan nan wani idon ruwa da ya ɓuɓɓugo ko haka kawai wuri sai ka yana ɓuɓɓugar da ruwa baka san ta ina ruwan ya zo ba Ta wannan ruwan mai tsarki ne ba sai ka tambaya ba ka yi tsarki da shi matukar yana nan a halinsa da yake saboda haka shine nabi'in min ardin wato wanda ya ɓuɓɓugo daga ainihin wato ƙasa saboda haka dukkanin ruwa na rijiyoyi ana aiki da su manzala su ya yi amfani da ruwan rijiya ko na kuri ko inda yake kubbugowa a wani wuri ba tare da an tona ba haka sabon sa haka nan magabata haka nan malamai suka yi ijma'i akan wannan ko da haka ruwan karkace a to ai da ya sauko daga sama ya ji ya ca kudu da ƙasa ila ba zai zama mai tsarkakewa sai a ce maka a mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa au jarin nama ko mai gudana da ya daɗu wato shine ruwan kogi kenan kama ilbihar aziba wal maliha wato ruwa na kogi wanda yake mai daɗi da mai ɗaci mai gishiri gishiri duk gaba ɗayansa yana tsarkake ruwan kogi mai daɗi shine kamar ruwa na ƙananan kogunan mu na ƙoramu da sauransu za ka gan shi mai daɗi ne akwai kuma ruwa irin na teku ko na manya-manyan koguna shi kuma mai gishiri ne inda za ka ɗanɗana shi za ka ji yana ɗanɗanon gishiri to shi ma ya halatta a yi tsarki da shi wato ruwa ne mai tsarki karka ce to ai yanzu baya ɗanɗanon ruwa yana ɗanɗanon gishiri ne sai ce to ai gishirin yana cikin ruwan ne daga ainihin inda ruwan ya bubbugo nan gishirin yake wannan ba zai masa zai masa tasiri ba sannan kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dawuda hadisi ingancicce wanda Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito shi wannan hadisin yace sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al min al-ma' fa in tawabba'na bihi adishna afanatawabba'u bima'il bahar mutumin yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu mukan hau kan kogi wato a cikin jirgin ruwa kenan suna tafiya a saman kogi yace sai mu ɗauki ruwa ɗan kaɗan a tare da mu wannan ruwan in mun yi alwala da shi lokacin da sallah ta zo in mun yi alwala da shi to za mu ji kishirwa to za mu iya yin alwala da ruwan kogi mana ruwa ne kaɗan don ba za su ɗiba da yawa ba kila kada kaya yi wa jirgin ruwan yawa wa iya na shan su ne kawai to kuma ga lokacin sallah yayi suna cikin kogi ba suna bakin gawa na su fito su ɗauki wani ruwan daban irin na rijiya ko ruwan da aka tara daga sama to kogi kuwa dogon kogi ne in an ce za a dawo bakin gawa ma kila lokacin sallah zai fita kafin a dawo sai suka ce to yanzu za mu iya alwala da ruwan kogin wannan ruwan mu sha saboda idan muka yi alwala da shi a ɗishna za mu ji kishirwa kuma ba mu da ruwan sha kuma ruwan kogin bai zai shawu ba saboda me ruwa ne na gishiri ruwa ne na gishiri babu daman ka ce za ka ɗiba ka sha shi to sai suka ce za mu iya yin alwala da ruwan kogi ruwa mai gishiri gishiri wanda ya saba da irin ruwan da muke amfani da shi a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu shi wannan kogin ruwansa mai tsarkakewa ne shine ma'anan at-tahuru ai mudda al-mudahhiru ma'uhu ruwansa mai tsarkakewa ne kenan da an ce at-tuhuru sai a ce mai tsarki sai a tambaya kuma to zai iya tsarkakewa sai aka ce at-tahuru kenan mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa saboda haka kenan babu matsala za ku iya yin alwala da ruwan kogi ruwan kuma kuma ruwanku kuma da kuka ɗebo a cikin salkanku wato butotinku kuke son ku sha sai ku sha shi alwala kuma ku yi da ruwan kogi mai gishiri gishiri wannan ba matsala ba ne wannan shi nuna ruwan kogi ko mai gishiri ne ko marar gishiri ya halatta a yi alwala da shi ko da ba za ka iya shansa ba in ka sha shi za ka cutu to amma za ka iya alwala da shi za ka yin alwala da shi ko ruwan teku ne ko ruwan bahrul mayyid ne wato ruwan kogin abun nan kogin da aka halakar da abin nan mutanen annabi ludu wanda yake jordan tsakanin jordan da isra'il wanda ba za ka iya nitsar da kanka a ciki ba ma za ka cutu to in kai alwala da shi sallan ka yayi saboda anan an tambayi albahar ba mance wani irin kogi da wani iri ba ba mance wani da wani ba kowane irin kogi ya shiga saboda da haka za ka iya yin alwala da shi ko da ba za ka iya sha ba ko ba za ka iya sha ba huwa tahuru ma'uhu sai ce alhillu maitatuhu an bashi amsa da dadi kuma duk abun da ya mutu a cikin kogin alhillu mai tsarki ne ya idan ka nan yanzu ilimi ne aka kara masa ba ba shi amsa iya abun da ya tambaya ba kila kuma zai sake tambaya kuma ko ya shakka in muka ji yunwa kuma za mu iya kama namun ruwan nan mu yanka mu ci ko mu ko mu ko abun nan mu gasa mu ci sai manzo Allah ya kara musu ma huwa tahuru huwa alhillu maitatu wato ruwan yana tsarkakewa kuma mushin cikin sa ma mai tsarki ne in kun ga dama halal ne in kun ga dama za ku yi amfani da shi kenan wannan hadisi yana nuna duk dabban da ta mutu a ruwa ya halatta a ci ba sai an yanka ba babu magana a yanka tunda an ce alhillu mai tatuhu mai tsarki ne macecensa mai tatun nan mudafun ne wal mudafu ila al ma'rifa yufidu al umum wato duk wanda aka ba aka idafansa zuwa ga ma'rifa yana nuna umumin wannan saboda aka ba bambance ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ni'matallah ni'mar Allah ba kwade ake nufi ba kwade kan zaka tsaya kana kirgawa ni. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ni'imomi masu yawa ake nufi so da haka huwa al-hillu huwa at-tahuru ma'uhu al wato duk abin da ke mushe wata dabba ta ruwa wanda ta mushe ya halatta a ci sai dai malamai sun yi sabani akan dabbobi guda biyu dabba ta farko shine aladen ruwa shine khinzirul ma' wato wani alade a nan duniya wanda yake na sarari ba a ci to na ruwa fa wasu suka ce shi ma za a ci gashi alhillu mai tatu tunda an ce mushin sa halal ne har aladin ma kenan ya halatta wasu suka ce a tunda dai na na zahiri bai halatta ba na sarari to ya kamata wannan ma a ce ba za a ci ba sai aka yi sabani sannan sabani na biyu akwai insanul ma mutum din ruwa wani halitta ne kamar mutum a cikin ruwa yake rayuwa Wai suka ce za a ci saboda alhillu mai tatuhu duk abin da ke mushen kogi za a ci wai suka ce a kai ba za a ci ba ba a cin mutum a duniya a sarari ba za a yanka mutum a ci namansa wasu wadda haka na ruwa ma ba za a ci ba wannan yayi kama da mutum kuma mutumin ruwa ma ake ce masa insanul ma to sai ka guji wa'annan guda biyu shikenan sauran kuma duk ya halatta namun ruwa suna da yawa har sun fi wato na sarari sun fi na sarari yawa wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta a ci wato ayi alwala da ruwan wato kogi kuma halal ne babu matsala ko da ɗanɗanonsa ya saba da ruwan rijiya ko ruwan sama sannan sai mala ya ce nan da ya ce au jarin nama ko mai gudana shine ruwan kogi kenan ko ruwan korama duk suna gudana gaba ɗaya ruwa mai tafiya ya halatta ba sai yana wuri guda ɗaya wanda yake wuri guda ɗaya shine kaman shi ainihin dam ko ka ce rijiya ko kuma wani kududdufi duk wannan ya shiga nabi'in min arzin amma wanda yake kuma jarin shine mai gudana kaman kogi da korama da sauransu da yace nama wanda ya karu ma'ana mai yawa don ya cika tabaitin sa ne faɗi wannan saboda a can ya kare da mimun anan ma ya kare da mimun yace minas sama nan ma sai yace nama amma dai za a iya daukan kenan ko da ruwan ya yi yawa ko babban kogi ne ruwan ruwa mai gudu wanda ya dadu ya halatta yi alwala da shi to amma ruwan sai yace baqin ala ausafihi wanda ya wanzu a kan siffofinsa ma'ana ausafi thalatha siffofinsa guda uku ruwa yana da siffofi guda uku wato yana da launi yana da ɗanɗano yana da kuma ƙanshi ina ce ƙanshi wato abin ake shaƙa nasa kawai ko bai zama ƙanshi ba don a hausa ɗin mu da wani abin nan da za mu faɗa ne sai ƙanshi saboda haka kenan wa'annan siffofi guda uku na ruwa idan ruwan yana nan a yanda yake to babu matsala za a iya amfani da shi wato ɗanɗanonsa irin na ruwa sannan kuma abun nan kalansa irin na ruwa sannan in ka shaƙe shi zaka ji shaƙi ruwa ne yadda kake jin ƙanshin ruwa haka zaka ji ƙanshinsa to in dai yana nan a yadda yake a haka wani abu daban ba a zo aka sa masa wani abu daban ya jirkita shi ba ya canja masa ɗanɗanonsa ba to za ka iya amfani da shi wato da za ka ɗauko wani abu kaman alimun kenan ka zo ka sa masa sai ka ji ɗanɗanon alimun to wannan ruwan ba za ka yi amfani da shi ba kenan saboda ɗanɗanonsa ya me ya canja ko makamancin wannan ko sa ka sa masa wani jan abu wani jan rini ya zo ya rina shi ko fenti ko makamancin wannan ko manja ya zama ya rini ko kuma wata najasa ta zo ta cakuɗa wannan ruwan da wannan ba za a yi amfani da shi ba za mu yi ƙarin bayani a gaba akan wannan sai ce au ko kuma aka canja ruwan wato in ba a canja shi ba kwata-kwata yana nan akan halittansa a yadda yake to wannan ruwan dai zama ruwa ne mai tsarki bi ijma'il ulama duk malamai sun yi ijma'i ɗanɗanonsa irin na ruwa ƙanshinsa irin na ruwa kalansa irin na ruwa shike na wannan babu wani saɓani babu wani kace na ce a kansa za ka je kai alwala da shi ko kai wankan janaba da shi to sai malai ce au huyyira ko kuma an jirkita ruwan kenan ya canja kenan an jirkita shi amma min ardihi daga ƙasansa ne aka jirkita shi me ma'anar min arzihi wato jikitawan ya faru ne daga ƙasan da ruwan ya bubbugo wato kasan wurin ja ce sai ruwan ya zama ja ƙasan wurin bakin tako ne sai ruwan ya zama baki bai zama gare gare ba to wannan babu laifi idan an yi alwala da shi ko an yi wankan janaba da shi saboda ba wani abu ne a gefe ya zo ya jirkita wannan ruwan ba ya halatta yi amfani da shi shine ma'anan an jirkita shi daga ƙasansa ko kasan ta zama mai gishiri ne ko mai kanwa inda ake hakan kanwa sai ruwa ta sai ruwa ya kukkugo sai zama yana ɗacin kanwa ka je kai alwalanka ko wankan janabanka ko kuma ya zama na ƙasar gishiri ne yana ɗanɗano irin na gishiri to shi ma ka je kai wankan janabanka ko kai alwalanka ya halatta saboda haka wannan min arzihi ne wato min qararihi ne daga inda ruwan yake anan aka samu wannan canjin launin ko canjin ɗanɗanon ko kuma ya zama na taɓo ne baƙi ya cuɗanya da shi sai yake wani warin taɓo to wannan ba matsala ba ne warin taɓon ba zai yi wa ruwan tasiri ba ya halatta kai alwala da shi kamar yadda ya halatta kai wankan wato ainihin janaba da shi ko kuma wannan ƙasan aka ɗauke ta aka je aka jefa a cikin ruwa wato ruwa ne gare gare gashi nan mai kyau sai wani ya ɗebi ƙasa sai je watsa a cikin bokitin ruwa ruwan ya zai zama zai yi ja in kasar ja ce zai yi baki idan kasar baka ce to babu ruwanka wannan ka je kai ka ko kai alwalanka ko da ya canja kuma ya zama ja ko ya zama baki domin ƙasa ne ta canja shi domin asalin ruwan daga ƙasa ne yake bubugowa wannan ba zai masa tasiri ba shine ma'anan min ardihi ya canja daga ƙasansa au ma alaihi qajjara ko ya canja daga abunda ruwan ya gudana a kansa ruwan ya gudana a kansa ruwan yana gudu ya daga inda ya bubbugo sai ya dinga bin ƙasa yana gudu to inda ya bubbugo in ka je gare gare da ka samu ruwan bai da matsala to amma yana ta tafiya ya samu wata jar ƙasa ya samu bakar ƙasa ya samu jar ƙasa sai kaga wurin ruwan ya zama ja in bakar ƙasa ne wurin sai ya zama ruwan sai ya zama baki ko ma wani iri ne ruwan zai iya canja masa in wata ciyawa ne koriya mai tasiri wa ruwa sai kaga ruwan ya zama mai ya zama kore to wannan duk ba matsala bane can inda yake gare gare in ka zo inda ya bi kan jar kasa sai ka gan shi ja bakar kasa ka gan shi baki inda ya bi wajen wani koren abu sai ka ga ya zama kore kamar koren ciyawa a nan yake gudu ruwan sai ruwan ya zama kore ka je kai alwalanka kai wankan ka wannan ba matsala bane kuma wayannan abubuwan ko da a ce wato jefa su aka yi ko jefa su aka yi ma'ana da za ka ɗauki jar kasa ka zo ka jefa a cikin ruwa babu matsala kai mai muktasa ce ko gishirin ma ka dauka in dai a yanda aka dauko shi a cikin kasansa ne ba a an tashi ba aka mai da shi wani abu ka je ka watsa a cikin ruwan zaka iya amfani da wannan ruwan a wajen tsarki na a ce yana gudu akan ruwan ne to takan yi ruwa ya gudu akan wani abu sai ya tasirantu da wannan abu ko launin sai canja ko ɗanɗanon sai canja ya zo yana gudu a cikin wata ciyawa ciyawan irin mai warin nan ne kawai shi kenan sai dinga warin wannan ciyawan wannan ba matsala ba ne ka je ka yi amfani da shi ko ɗanɗanon sai canja sai dinga ɗanɗanon wannan ciyawan ko wannan ƙasar wannan ba matsala bane ka je kai amfani da da ruwan saboda ma ja'ala alaikum fiddini dini min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin addinin mu ba asalin ruwa ya zama mai tsarki sai in akwai dalilin da ya nuna cewa ba za a yi amfani da shi ba sai aka fi hujja da wannan dalili din to sai mala yace au mukfihi ko kuma a inda yake zaman sai ya zamana ya canja abinda ake nufi dulul muksi wato ta gayyara bitulil mukth ya ruwan ya canja saboda tsawon zaman da yayi ya daɗe yana zaune ba yi amfani da shi ba kamar a ce maka rijiya ne ba a dibanta kullum tana nan to ruwan zai canja ko yayi baki ko yayi wani kala ko ɗanɗanon sai canja ko launin sa ko kuma ainihin kanshin sa to wannan canja ba matsala bane domin ba wani abu aka zo aka jefa a ciki ta shi ba saboda haka sai ya zama da kenan babu wani iskali babu matsala za a iya yin amfani da amfani da wannan ruwan ko kuma ruwa ne ka zo ka ajiye shi a kwano ko a bokiti ba a jirkita ba a sa masa komai ba an rufe shi da ka zo za ka yi amfani da shi sai ka ga ruwan ya canja sai yake wani yauki yauki ko wani baki baki ko wani jaja jaja duk ka je ka yi amfani da ruwanka don shi da kansa ne ya canja ba kai ne ka canja shi ba ya halatta kamar da rijiya take canja in an sa a bokiti ma yana canja ko kuma a sa shi a abin nan a dam a birka wani dam da aka tona a gidanka nan an tara ruwan an tara ruwan sai kaga zama wani kore shar ko yayi wani abu duk a yi amfani da shi ba matsala bane don shi da kansa ne canja ba canja shi aka yi ba ruwan rijiyoyi ma suna yin haka ko na korama ko kuma a tankin da aka ɗebi ruwan aka ajiye ana ɗiba ko ba a juye ba ya daɗe nan ma sai ya canja ya halatta ko kuma wato khazana shine abun nan tankin sama wanda ake ajiye ruwa da shi ila na karfe ne sai karfin yayi tsatsa shikenan sai ruwan ya dinga fitowa mai tsatsa ka je kai wankan janabanka ko alwalanka ko ka wanke najasa a jikinka ko a tufafinka babu matsala ko kuma ruwan famfo ne famfon shi kuma na karfe ne an dade ba a sake ruwan ba yau sai aka sake muku ruwa sai ruwan ya zo da tsatsa tsatsa na jikin karfe ka yi amfani da shi babu wani matsala domin ya canja ne daga abun da yake gudana akan ruwa ko ruwan yake gudana a kansa duka wannan babu damuwa ruwa ne mai tsarki ko makamancin irin wannan shine ma'anan amuksihi to sai malam ya faɗi jawabin dukkanin wai abubuwan sai ya ce fa mutlaqun wannan ruwan mutlaqi ne me ma'anan mutlaqi wato sunansa ruwa kawai kar ka sa masa wani suna daban shine ma'anan mutlaq alma'ul mutlaq shine huwa ma sadaqa alaihi ismu ma'in bila qaidin yulazimuhu ruwan da kawai in kace ruwa an sa kawai sunan ya wadata kana cewa ruwa kawai ba sai ka ƙara wani abu ba wanda za ka kayyade shi da wani abu da yake lizimtansa ba to wannan ruwan ruwa ne mai tsarki shine alma'ul mutlaq wato wanda ba shi ba shine kamar ka ce ruwan tsari to kaga akwai wani abu da ya jirkita shi canja masa dole sai kai kari ko ka ce ruwan coca cola ko ruwan manja ko ka ce kunun zaki duka wannan ka canja ko juice duk wannan ko soɓo rodu duk wannan ya fita daga ruwa ko da ko kamanninsa irin na ruwa ne in dai ya tashi daga sunan ruwa ko sai an ce ruwan kaza to shi shikenan wannan launin ya ɗauke masa ko a ce ruwan fitsari ko ruwan najasa to duka wannan bai zai tsarki ba to kaga wayancan wanda aka siffanta yana nan akan siffansa na ruwa ne so da aka sai aka ce fa mutlaqun ruwa ne mutlaqi wato mai sunan ruwa gayan ruwa ne tsantsan ruwa ne kuma dahuru mai tsarkakewa shine ma'anan dahuru wato akwai bambanci tsakanin dahurun da duhurun ad-duhuru shine tsarkin kansa in an ce a ɗahuru kuma mai tsarkakewa shine mutahir kaman ka ce alwudu'u ne alwala amma in ka ce alwudu'u kuma abun alwala duka wannan za zaka ganshi a littafi fa nawalahu alwudu'a sai bashi abun alwalansa in an ce alwudu'u kuma sai zama alwalan kansa haka nan a tsarki a ɗahuru kuma abun yin tsarki to da aka nan da aka ce ɗahuru ana nufin mai tsarkakewa ne kamar wacce ayan wa anzalna minas sama'i ma'an dahuran ba ce duhuran ba dahuran mai tsarkakewa to dukkanin wannan ruwan kamar yadda muka yi bayanin sa ruwa ne wanda yake ainihin wato mai tsarki bai da matsala sai ma ya kara yace yasihhu minhu shurbu ya halatta a sha wannan ruwan wata dahiru kuma ayi tsarki da shi wato ya halatta wannan ruwan yi amfani da shi abun da ya shafi al'ada dafa abinci ko sha ko hada wani juice ko yin koko ko kunu ko makamancin wannan kuma ya halatta a yi tsarki da shi tsarki irin na ibada a yi alwala ko a yi wankan janaba ko a gusar da najasa daga jikin mutum ko tufafinsa ko bigirin da zai yi sallah duk wannan ruwan tun da yana nan a yanda yake kuma abun da ya jirkita shi ba wani abu ne ajnabi ba ba wani abu ne wanda baya tare da ruwan ba abu ne wanda yake da alaka da ruwan to wannan ruwan mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa ya halatta a yi amfani da shi abun da ya shafi ibada kuma haka nan ya halatta a yi amfani da shi abun da ya shafi wato al'ada na dafuwa ko sha ko makamancin wannan ko kuma wanka na jin daɗi to wannan shine bangaren ruwa na farko ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa wanda kuma bayi da matsala kuma babu saɓani a tsakanin malamai mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa ne to sai mala ya ce wa in yakun mughayyiran bi tahiri yanfakku anhu galiban ka sukari fa tahirun mustamalun fil ada min dabhi nau ajnin khalal ibada wa in yakun in ruwan ya kasance mughayyiran ko mughayyaran abun jirkitawa ne bi dahirin da abu mai tsarki nau'i na biyu kenan wannan ruwan an jirkita shi da abu mai tsarki me abu mai tsarki shine kamar ya jirkita da zuma ko da nono ko makamancin wannan to amma wannan abu mai tsarkin yanfakku anhu galiban galibi yana ribuwa da ruwan galiban galibi yanfakku yana rabuwa anhu ya bar ruwan galibi a galibin lokuta mafiyan lokuta wato ba abun ba wai yana da alaka da ruwan bane idan mai tsarki ne yana da alaka da ruwan ya halatta wato a yi amfani da ruwan to amma wannan mai tsarki ne kuma bayi da alaka da ruwan galibi in ka samu ruwa ba za ka samu wannan abun ba to idan ya jirkita wannan ruwan to wannan ruwan malamin misali sai ya ce ka sukari abun da ya jirkita ruwan kaman sukar wato sukari me ake faɗa da wasa ne shuga ko shuga ai turanci ne sikari kaman suka sikari ko ka ce shuga kawai ka huta to sai eh, larabawa suna cewa sukar wato sunan kila daga larabci aka same shi sai aka dan masa kwaskwari ma kowane yare sukar sai aka dan masa kwaskwari ma aka ce shuga da da abin nan da turanci hausawa suka ce sikari to sai ya cirkita da kaman sikari to sai ka ce kaman zuma kaman nono yanzu ruwa yana da alaka da sukari ba da alaka sukari daban ruwa daban za ka jefa shayi ma za ka tafasa shayi sai ka ɗauko siga kuma kasa sai ba sa tare haka nan nono sai ka ɗauko kasa zuma sai ka ɗauko kasa to sai ruwan ya jirkita da wannan ko da mai sai ya jirkita da irin waɗannan abubuwan sai mala ya ce fatahirun ruwan mai tsarki ne kaga bai ce bai ce dahurun ba ko bai ce dahurun ba ko bai ce mudahirun ba fatahirun mai tsarki ne wato ba mai tsarkakewa ba kenan musta'malun fil ada ana amfani da shi a wajen al'ada min dabkhin na dafa abinci ya halatta ka dafa shinkafanka ko tuwonka ko miyarka ko wani abu da wannan ruwan don ya jirkita da abu mai tsarki ne aw ajinin ko kai kulli da shi menene kulli kan da Hausa abin da ake yin abin nan masa da shi ko ya tsame ko kuma kosai ko makamancin wannan kullin kenan ko to ko ayi ko kulli zaka iya yin kulli da shi ana ce masa bunga da wata hausa ma'ana dai za ka iya kwaba wani gari da wannan ruwan wanda za ka yi abinci da shi duk ya halatta wato za ka yi amfani da shi ga dukkan abubuwan da ake ci ko ake sha da wannan ruwan za haɗa hada za ka hada ainihin eh, kunun za ka hada ɗin ɗinka da duk wani abu da ake sha za ka iya haɗawa da shi amma ya ce halal ibada ban da ibada amma ba ibada da wannan ruwan tunda ya jirkita da mai tsarki ba za a yi ibada da shi ba to akwai matsala guda biyu ya jirkita da mai tsarkin nan ya zama jirkita ne wanda ya cire masa sunan ruwa mutlaki idan ka zo za ka ce ruwan mai ko kuma ruwan nono ko abin nan ruwan soɓorodu ko ruwan zuma mana ya ta da shi daga sunan ruwa ya mai da shi sunan wannan abun to wannan ba za ka yi ibada da shi ba inda za ka ce miko min ruwa in ba za a baka wannan ba sai a ce babu ruwa sai dai kunun zaƙi ko kuma ruwan soɓorodu ko makamancin wannan to wannan ba za a yi amfani da shi ba amma in dan kaɗan ne ya shiga ta yadda in ka ce miƙo min ruwa na sha za a miƙa maka to kaga wannan ba zai hana yi tsarki da shi ba saboda abun da ya shiga mai tsarki ne kuma bai cire masa sunan ruwa ba inda ya cire masa sunan ruwa an raba shi da wani abu ko an canja masa suna sai zama ba za a yi amfani da shi ba don ya tashi daga ruwa don da ruwa ne ake tsarki na fatan muna fahimta to amma idan ya zamana bai canja masa wannan abun ba ma'ana bai canja masa kalan ruwansa ba in ka gan shi zaka ce ruwa ne sai ka lura sai ka ga kai ruwan nan yana da maiko ruwan nan nono ya ɗiga cikinsa kai ruwan nan zuma ya fada cikinsa ka sha kuma ka yi alwala ka yi wankan janaban ka gusar da najasan ka babu komai don baka isa ka ce masa ruwan nono ko ruwan zuma ko ruwan mai ko ruwan sokorodu ba dan kaɗan ne ya diga a cikinsa za a gane amma bai masa tasiri ba inda za ka ce ba ni ruwa in sha mutum yana gaggawa zai sha ruwan bai ma san akwai abu a ciki ba to wannan ya halatta ibada da shi kamar yadda ya halatta ayi abubuwa na al'ada da shi sannan abu na biyu da ya ce yanfakku anhu galiban abun ya zama ya rabu da abun galibi ya rabu da ruwan galibi kenan idan yana haɗe da ruwan ko yaushe ko ya jirkita ruwan ba zai me ba zai tasiri ba kamar me kamar ciyawa ko kuma turɓaya ciyawa tana cikin ruwan ta tsiro cikin ruwan sai ruwan ya zama kore ko yana kance ciyawan kaga wannan dama ciyawa kan tana haɗe da ruwa ne ai to wannan babu matsala ko kuma ƙasa sai ta jirkita shi ƙasan gishiri ne ko kanwa ko makamancin wannan to ko ya fito kalan ƙasan ko ƙanshin ƙasan ko ɗanɗanon ƙasan wannan duk ba matsala bane za a iya amfani da shi don wannan ma layan fakko anhu galiban ne abinda ba a rubuwa da shi ne mai galibi a nan yake ya jirkita da wannan abun ne ko kuma ya zama mimma da minhu ta gayyara mimma da minhu ya jirkita ne da abun da yake haifuwa daga ruwan kamar me kenan kamar gantsa kuka ruwa ne kawai yana tare ba a ɗibansa sai wani abu kore sai fito a saman sa ana ce masa gantsa kuka to wannan ruwan kawai ka ɗiba har da gantsa kukan duk amfani da shi ya halatta don ruwan ne ya haifar da shi saboda haka sunansa sunan ruwa ko kuma ya jirkita da kainuwa shi ma wani tsiro ne babba shi kuma ba kore ne kawai ba sai ruwan ya zama kore da sababin wannan tsiron to shi ma ruwan ne ya haifar da shi saboda haka babu matsala ka je ka yi amfani da shi to kaga wannan baya ainihin rabuwa da shi kenan ko kuma ya zama ya yi makwattaka da wannan abun ya yi makwattaka da da abun ne wato sukan rabu amma kuma sai zo aka samu matsala sai makwattaka da shi to da ya makwataka da shi sai masa tasiri shi ruwan to ruwan bai da matsala misali rijiya ne aka tona ta akwai bishiya kuma kusa da rijiya sai zama na bishiyan nan wannan ruwan yana naso har ya taba bishiyan sai ruwan bishiyan ya dinga shiga cikin rijiyan sai ku ji ɗaci ɗacin wato ruwan wannan bishiyan ko kuma launin ruwan wannan bishiyan babu matsala ku je ku yi amfani da wannan ruwan saboda ya jirkita ne da abin da yake makwattaka da shi ko kuma ya zamana wato ainihin wani tsiro ne ya tsiro ba bishiya ba a jikin ruwan kusa da ruwan wanda bai saba tsirowa a cikin ruwan ba kuma shi ma sai yake masa tasiri sai ya canja kalansa ko ɗanɗanonsa ko launinsa shi ma za a iya amfani da shi kai ko kuma ya zamana rijiyan tana kusa da bola ruwan yana kusa da bola sai ruwan ya dinga warin bola saboda makwataka da bola to ka je ka yi amfani da shi babu matsala za ka yi alwala da shi za ka kuma sha da shi saboda ma ja'ala alaikum fiddini min haraj babu kunci a cikin addini makwattaka ne ja wannan kai ko da mushe aka yar a jikin bola din an yadda mushe a jikin kusa da ruwan kai akwai mushe sai ruwan in ka dago sai ka dinga jin warin mushe to wannan babu matsala ka je ka yi amfani da ruwan matukar ba mushin ne aka zuba a cikin ruwan ya jirkita ruwan ba sai in ya haɗu da ruwan amma makwattaka ba zai tasiri ba sai kaga wani rijiyarsa kusa da masayinsa wato kusa da shaddansa sai kaga ruwan yana naso yana haɗuwa da shadda kuma ana amfani da shi kuma ya halatta saboda makwattaka ne wannan ba wai an je an jefa wannan abun ya jirkita wannan ruwan ba ba za ka ga najasan ba amma za ka ji tasirin ta a ɗanɗanon ruwan ko kuma a kanshin ruwan wannan shi ma babu matsala za a iya amfani da wato ainihin da shi to shine malam yake cewa abin nan eh, yanfaku anhu galiban wato wanda yake rabuwa da shi galibi kenan a galibi idan ba a rabuwa da shi ba za a yi amfani da abin nan ba zai yi masa tasiri ba in yana tare da shi ko yana makwattaka da shi sai mala ya ce wa in ba launuhu au ta'muhu aw bin najmi nasun hukmuhu wa kurhu mastu'mila fi raf'il hadath kama qalilin lam yughayyirhu al wa in ushiba idan aka cuɗanya ruwan wa in ushiba launuhu in aka cuɗanya launin ruwan au ɗamuhu ko ɗanɗanonsa aurihuhu ko ƙanshinsa to bin najasi da najasa najasun hukmuhu hukuncin sa hukuncin najasa ne wato ruwa ne aka cuɗanya shi da najasa shikenan sai najasan sa abin nan sai kalan ruwan ya canja ya zama kalan najasan ko ba haya ko fitsari da ka gani kaga alaman ruwan fitsari ko alaman ba haya in jini ne alaman jini ko kuma ɗanɗanon sai canja kalansa bai canja ba in ka ɗanɗana za ka ji ɗanɗanon wannan najasan kuma an cuɗanya ruwan ne da najasan aurihu ko kuma kanshin sa ya zama kanshin wannan najasan ne wato in ka ji kan ka sun suna zaka ji warin fitsari ko warin kashi kuma dama an zuba kashin da fitsarin a ciki wato ya riga ya jirkita shi yasa ce maka bin najasi da najasa to wannan ruwan ya zama alma'ul mutanajjis ruwan da ya zama najasa wanda da ba najasa bane sai mala yace najasun hukmuhu hukuncin sa hukuncin najasa ne matikar ya jirkita dalili akan wannan hadisin abi umama abu umama albahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi wato ruwa ba abun da ke jirkita shi ba abun da ke najasta shi ya zama najasa sai abun da ya rinjaye akan launinsa launinsa ya canja ya zama launin najasan ko kuma kanshinsa ya zama kanshin najasan ko ɗanɗanonsa ya zama ɗanɗanon najasan to wannan kan zai zama najasa kenan wannan hadisin hadisi ne isnadin sa da'ifi bi ittifaqi ahli hadith malamai sun yadda isnadin sa da'ifi ne amma ma'anarsa kuma sahihi ne bi ijma'il ulama duk malamin duniya kuma sun yadda cewa ma'anansa mai kyau ne haka hukuncin yake wato isnadinsa bai inganta ba an wane an wane nan hadisin hanyar da ya zo ba mai kyau bane to amma hukuncin da hadisin ya daukan kuma haka take haka yake duk malamai sun yi ijima'i in najasa ya jirkita ruwa ko ɗanɗano ko ƙanshi ko launi wannan ruwan sunansa najasa ba za a yi tsarki da shi ba babu sabani a tsakanin malamai a wannan Sau da haka kenan hadisi ba kowane hadisi ne in isnadin sa ya zama da'ifi ake jefar da shi ba a aiki da shi ba zai yi wa ayar alqur'ani ta karfafa shi ko wani hadisin daban ingantacce ko kuma ijma'in malami Sau da haka ba a tsarki da ruwa wanda najasa ta jirkita ta canja launinsa ko ɗanɗanonsa ko kuma ko kuma ƙanshinsa tare da cewa hadisin da yi bayanin hadisi ne wanda yake isnadinsa bai inganta ba amma ma'anarsa kuma ingancicciya ne kamar yadda malamai suka yi bayani a kansa saboda haka kenan babu matsala idan ruwa najasa ta jirkita shi ba za a yi tsarki da shi ba kwata-kwata ba wata hanyar da za a yi tsarki da shi ko a yi tsarki da shi na alwala ko na wankan janaba ko kuma a ce za a gusar da najasa a tufafi ko a jiki ko a bigire ba a yi da shi kuma wannan ruwan ba a amfani da shi a wajen al'ada matukar ya jirki da najasa ba za a sha ba in an sha an sha najasa haramun ne ba za a yi tuwo da shi ba ba za a yi kunu da shi ba ba za a yi koko da shi ba duk wani abu na amfani na al'ada wanda za a sha shi ba za a sha ba sai dai in kana so ka je ka watsa shi a gonanka wannan babu matsala kai bayin gonanka da shi in ya tsiro kuma ya halatta a ci amfanin gonan amma ba za ka yi amfani da shi kai akan kanka ba domin idan kai haka najasa da ka ci haramun ne kuma wato cin najasa sai mala yace wa kurhu mastu'mila fi raf'il hadath kama qalilin lan yughayyirhu al-qabath wal kurhu an karhanta mastu'mila abunda aka yi amfani da shi fi raf'il hadath a cikin wato dauke hadasi wato malam da zai ce wa kuriha ne wa kuriha mastu'mila fi raf'il hadath to baitin zai karye in ya faɗi haka baitin ba zai miƙe ba kawai sai ya ce wa kurhu mastumila fi raf'il hada karhanci ne duk abin da aka yi ruwan da aka yi amfani da shi wajen ɗauke hadasi kuma a sake amfani da shi a wajen ɗauke wani hadasin makaruhi ne wato ba haramun ba ne misalinsa shi ne ruwan da ka alwala da shi ko kai wankan janaba da shi ba za ka zo kuma ka sake wani alwalan da shi ko wankan janaba ba wani irin ruwa ake nufi ba wai ruwan da ka yi ka rige a buta ko a kwano ba a'a ruwan da kake wanke gaɓenka ɗin sai yake zuwa yana taruwa a wani wuri yana taruwa yana taruwa ko a kwano yake taruwa kila kana alwala yana taruwa a kwano to wannan ruwan da ka wanke fiskanka da hannunka da kafafuwanka sai ya taru a wannan kwano makaruhi ne a yi amfani da shi ma'ana an fi son kar a yi amfani da shi in an samu wani kenan idan ba a samu wani ba ya halatta yi amfani da shi in kai kuma ya yi kuma ko da ka samu wani kai amfani da shi ya halatta amma da sharaɗi guda ɗaya sharaɗin shi ne ya zama bai jirkita ba bai canja yanayinsa a yanda yake a ruwa ba amma idan ƙababuwanka masu dauɗa ne gaban alwalanka masu dauɗa ne sai ka zo kai alwala sai taru duk wanda ya zo wani zai ce kai ga wani ruwan dauɗa to wannan ba za a yi alwala da shi ba don ya tashi daga sunansa na ruwa wani mai zai ce bari in sha ruwan nan ba saboda ya san dotti ne kawai to wannan ya zama ruwan dotti ba ruwa mutlaki ba amma gaban ka fes fes kila ma kai wanka ne ka fito kai alwalan kaga ba wani dotti da za a samu shikenan sai dinga taruwa yana taruwa to wannan ruwan ya halatta ayi amfani da shi amma me yasa malamai suka karhanta suka ce makaruhi ne ayi amfani da shi saboda li'anna nafsa ta'afuhu saboda rai yana kyamansa mana wannan ruwan za ka yi kyamansa kuma ka sake wani ya kurkure bakinsa ya tofar ya wanke fiskansa ya wanke hannunsa da kafafuwansa kai kuma ka zo ka kurkure bakinka ka wanke fiskanka da hannayenka da kafafuwanka za ka ji kana kyamansa to sai malamai sai imam malik sai ya ce makaruhi ne amma akwai malamai da suka ce najisa ne wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba sai dai ba su da hujja shi yasa shekul islami miya sai rin jihar da mazhaban malikiya anan yace ba najasa ne saboda bai canja ba ruwan kuma ba khabasi aka gusar ba ba najasa aka wanke ba hadasi ne hadasi kuma babu shi a zahiri saboda haka yace ruwan ya halatta yi amfani da shi amma ba a so ba me yasa ba a so ba li anna nafsa ta'afuhu saboda rai yana kyaman wannan ruwan in ka zaka ka ce ah, wannan ruwan wani ne alwala da shi ya tara shi ya wanke gabansa sai ka ji ba za ka ji daɗi ba kamar yadda shansa ya halatta amma kuma za ji kana kyaman sa to haka nan zaka yi kyaman wankan janaba da shi ko kuma alwala da shi amma asalin sa shine ya zamana ya halatta a yi amfani da wannan wato ɗauke hadasi ya ce firaf hadas a ɗauke hadasi hadasi na ce kala uku ne ko kuma kala biyu ne wato ɗauke hadasi ma ya zama alwala aka yi ko kuma wanka wankan kuma shi ya kasu kashi uku wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki wankan jinin haihuwa to duk wannan wanda aka yi amfani da shi matikar bai jirkita ba yana nan a yanda yake ya halatta a yi alwala da shi ko wani wankan na ibada amma an fi son a samu wani ruwan maimakon sa amma in ba a samu wani ruwan ba kuma babu karhancin kwata-kwata bai ma zama makaruhi ba saboda dama samun wani ne yasa zai zama makaruhi amma tun da babu wani to wannan ruwan ba zai zama makaruhi ba yana nan a yanda yake wato ainihin na halal ɗinsa babu wani matsala tare da shi amma kamar yadda na faɗa da sharaɗin ya zama na bai canja ba bai canja ba to wasu malamai sai suka haɗa hadda wankan idi da wankan juma'a shi ma an yi ruwa abin nan amfani da ruwa a wankan idi ko wankan juma'a to shi ma bai kamata a yi amfani da wannan ruwan a alwala ko kuma a wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ba to haka nan wanka na jin sanyi nan ma malamai sun yi sabani wasu sun ce bai kamata wasu sun ce bai kamata to amma wanka na jin sanyi ai ba wankan tsarki bane ba wankan ibada bane in dai gaban suna nan fes fes din su ai babu wani abun da ya shafi wannan ruwan ba a dauke wani hadasi da shi ba kamar yadda shi ma wankan jana wankan juma'a ko wankan idi ba hadasi aka ɗauke ba amma dai an yi ibada da shi a zo a sake maimaita kuma wani da shi wasu suna ganin kamar ya kamata a canja wannan ruwan maimakon a yi amfani da da shi to sai mala ya ce kama kalilin kama kalilin ana na nufin kama'in kalilin kama'in kalilin ya shafi hamzan saboda baitin ya miƙe in yace ce kama'in kalilin lan yughayyiru al baitin zai kare sai ce kama kalilin ana nufin kama'in kalilin kamar ruwa ɗan kaɗan lam yughayyirhu al-khabath wanda najasa bata jirkita shi ba al-khabath anan ana nufin najasa yasa muka ce khabath shine abun da ya fito din hadas kuma fitowan abu to ruwa ɗan kaɗan ne sai najasa ta faɗa cikin sa sai zama na najasan bata jirkita shi ba to shi ma suka ce makaruhi ne wato da ta faɗa a cikin ruwan ruwan ɗan kaɗan ne mu riƙe wannan kaɗan sannan najasar sai ta faɗa a ciki ta ma 'yar kaɗan to kenan sai bata jirkita ruwan ba saboda yar kaɗan ce don da mai yawa ce za ta jirkita ruwan to wannan ruwan shi ma mai tsarki ne amma makaruhi ne ayi amfani da shi don hukuncin su ɗaya da wancan masu da firaf ilhadas me yasa ya zama mai tsarki saboda bai jirkita da najasa ba ba mu da wata hujjan cewa in ya jirkita in in bai jirkita da najasa ba ya zama najasa me yasa ya zama makaruhi li anna nafsa ta'afuhu saboda rai yana kyamansa a ce yan najasa an da akwai dan digon fitsari a cikin ruwan nan a ce kuma ka yi alwala da shi ko ka sha za ka ji wani iri to sai zama na barinsa shi fi akan amfani da shi kaka nan kowace irin najasa in ta diga cikin ruwa amma da sharaɗin bata jirkita ruwan ba menene jirkitawan bata canja masa launi ba bai zama launin najasan ba bata canja masa ɗanɗano ba bai da ɗanɗanon najasan bata canja masa kanshi ba bai da warin najasan amma in ta canja ɗaya daga cikin siffofin nan guda biyu wai guda uku yayi warin najasan ko yayi ainihin kanshin abin nan ko yayi abin nan dandanon najasan ko yayi launin najasan to ya koma wancan wato hukuncin da muka yi na cewa in ruwa ya jirkita najasa abin nan in najasa ta jirkita ruwa ta canja masa ɗaya daga cikin sufofin nan guda uku hukuncin sa hukuncin najasa ne to amma wannan ana maganan bata jirkita shi bane to shi ma akwai sabani wasu malamai suka ce ai ruwan najasa ne wasu suka ce ba najasa bane wannan kuma ba najasan ba shine mazhaban malikiya ya ta yi amfani da shi amma barin sa shi yafi amma menene dalilin cewa ba najasan ba shi yafi ainihin wato inganci kuma in an ce makaruhi ne alkarahiyatu la tunafi jawas karhanci baya kore wannan abu cewa ya halatta kai amfani da shi dalilin da yake nuna cewa wannan ruwan ba najasa bane shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne ingantacce Abu Sa'id al-Khudri yace wani yazo yace ya Rasulullah أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولهم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث أبو داود إن كان حديث wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin za mu iya alwala min bi'iri diba'a a rijiyar da ake ce mata bi'iru biba'a rijiyar biba'a wata rijiya ne a madina sunanta biru biba'a wannan rijiyan a yanzu haka tana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren arewa da masallaci amma ba wai a buɗe take ba an rufe masa an rufe wannan rijiyan amma an yi mata wani alamu wani dan da'ira a tiles din sai aka sa wani tiles wani jaje-jaje da'ira alamar rijiya saboda rijiya ce mai tarihi bai kamata a ce an bunne ta kuma an bunne alamar ta gaba ɗaya ba saboda aka sai zama na wanda ya sani in yaje zai gane cewa nan ne biru bi ba a take to sai wannan ba Allah ya ce ya rasulullahi za mu yi alwala da rijiyar bida'a biru bida'a da ba a cikin masallaci take ba sanda aka faɗaɗa masallaci ne ta shigo cikin masallaci to sai ya faɗi siffan rijiya sai ce rijiya ce wanda ana jefa haila a ciki wato mata in sun yi haila audugan da suka cire jinin haila ko wani tsumman da suka cire jinin haila sai su je su jefa a cikin wannan rijiya sannan akwai luhumul kilab wato nama na kare mushe kenan ana jefa mushen nama a cikin wannan rijiyan wannatu da duk wani abu mai doyi sai a je a jefa a wannan rijiyan shin za mu yi alwala da wannan ruwan rijiyan tare da cewa akwai rijiyoyi kuma a madina waɗanda ba su da wannan matsala to da ya tambaye haka sai manzala sama sai ce innal ma'a tahurun lalle ruwan mai tsarki ne la yunajjisu shay'un ba abin da ke sanya shi ya zama najasa ruwa mai tsarki ne ba abin da ke mai da shi najasa sai hadisi ya tsaya anan kuma ingantaccen hadisi ne to wannan sai malamai suka ɗauki cewa biru diba wannan rijiyar da ake jefa haila da mushe da ainihin abu mai ɗoyin nan an jefa a ciki amma bai yi wa ruwan tasiri ba bai canja masa ɗanɗanonsa ba bai canja masa kalansa ba bai canja masa warinsa ba ko ƙanshinsa ba so da haka bai zama yana ƙanshin jini na haila ba ko ƙanshin mushe ko kuma bai zama yana warin jinin haila ba bai zama yana warin mushewa bai zama yana tsoyin abubuwan da ake jefa ba kuma in ka ɗebo ruwan zaka gan shi gare gare bai canja ya zama kalan wa'annan abubuwan ba saboda yawan ruwan sannan kuma ruwan abun nan ɗanɗanonsa bai canja ba inda zaka sa a baki zaka ji ɗanɗanon ruwa ne sai zala sama ya ce ruwan mai tsarki ne ayi amfani da shi kuma ake amfani da shi ayi alwala kuma ayi wankan janaba da shi ko wankan haila ko wankan wato ainihin biki to kaga wannan shari'a saɓanin hankali in ji in ji kuma Maza Allah sama abin nan sai na ya faɗi ne wannan magana yace law kana dinu bir ra'i lakana ala al khuffi aula lakana asfal khuffi aula bil masi min alahu walakinni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahira khuffai yace da addini ra'ayi ne ai da kasan kuffi ya kamata a shafa ba sama ba amma manzo Allah sai shafi saman kuffin kawai inda ba ya taba kasan sai bar kasan kuma to kaga wannan rijiyar in kai ne aka yi fatawa ce to za a yi amfani ga haila ga mushe ga waye ka ce kai wannan rijiyar ba za ta yi amfani ba ba za a yi amfani da ruwan ba amma manzo Allah ce za a yi saboda bai jirkita ta ba na zata ba ku wata kissa wani mutum yana karantar da hadisi a masallaci wata mata ta je ta masa tambaya ta ce ruwa ne rijiya abun nan akuya ta fada cikin rijiya ta mutu a ciki ya halatta yi amfani da wannan ruwan to malamin bai san amsan ba bai da fiqihu sai kama fada ce duk me yasa masu akuyan da su bata ta fada me yasa da su bata ta fada akan me shikenan sai aka balbaltar da tambaya kasan malamai suna waskewa in kai tambaya ba san amsan ba sai su sai wasu bayanai har ka manta ma da tambayar da kai kawai shikenan sai a wuce ne ba a ce ba sani ba to shikenan sai ta fita waje ibnu jawzi ne kawo wannan cikin saidul khadim da ta fita waje sai ta hadu da ɗalibinsa kuma zai shigo masallaci daukan karatu sai ta tambayi dalibin rijiya ne akuya ta fada a cikin rijiyan ta mutu ya halatta yi amfani da ruwan rijiyan sai ce idan mushen akuyan ta jirkita ruwan ba za a yi amfani da shi ba in bai jirkita ba kuma za a yi amfani da shi sai ta ce to kafi malamin ka ilimi sai ta juya ta tafi to wannan shine fiqihun fa ba wani abu bane shine fiqihun so da haka wannan rijiyan ba ta jirkita da wannan ruwan ba da wannan mushen ba bata jirkita da hailan da ake jefawa a ciki ba bata jirkita da abubuwa masu doyi da ake jefawa a cikin ta ba shi yasa manzo Allah sama ya ce ruwan mai tsarki ne aka ci gaba da amfani da shi kenan a sai sai ya jirkita ne ba a amfani da shi in bai jirkita ba fa ba za a yi amfani da shi ba shi yasa ya ce kama qalilin lan yughayyiruhu al in bai jirkita ba za a yi amfani da shi in ya jirkita ba za a yi ba to ruwa dan kadan wanda najasa ta fada cikin sa bata jirkita shi ba ya halatta ka amfani da shi amma barinsa shi yafi ka je ka nemi wani ruwan daban wanda ba jefa masa mushe ko haila ko wani abu ba shi yafi saboda wannan rai zai tsamansa li'annan nafsa ta'afuhu za ka ɗan ji tsaman wato amfani da wannan ruwan amma kuma ya halatta amfani da shi matukan bai jirkita ba wannan kuma shine zance mafi inganci daga cikin maganganun malamai guda biyu don wasu sun ce najasa ne to in najasa ne ya manzala sama zai ce ai amfani da biro biza'a kuma alhalin an jefa najasa a ciki ai don bai jirkita bane sauran hadisai kuma suna nuna in ya jirkita ne zai zama me zai zama najasa to anan ya yace kama in kama kalilin kama ruwa dan kadan wannan yana nuna kenan idan ruwan mai yawa ne najasa bata barat bata isa ta tasiri a cikin sa ba ruwa ne mai yawa na kogi sai wani yazo ya fitsari a ciki ko kuma wani yazo ya jefa mushe ko menene ya jefa ba karhancin ma kwata kwata don ba zai masa tasiri ko misqalan zarratin ba amma in dan kaɗan ne akwai ɗan tasirin sai dai bai kai ya kawo ba shi yasa aka ce makaruhi ne amma in ruwan mai yawa ne kuma idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabasa in ruwa yana da yawa bai baya daukan khabasi kwata kwata musamman idan ya zama yana gudu yana tafiya yana tafiya to wannan bai zai dauki khabasi ba kwata kwatansa saboda haka kenan ruwan dan kaɗan ne najasan ta fada a ciki bata mar tasiri sosai ba bai koma launin najasan ko ɗanɗanon najasan ko warin najasan ba ya halatta a yi amfani da ruwan a wajen alwala ko wankan janaba ko haila ko nifasi ko a gusar da najasa a jiki daga jikin mutum ko tufafinsa ko bigirensa amma a tafi wajen wani ruwan daban wanda ba yi da wannan abun a yi amfani da shi shi ya fi akan a yi amfani da wannan ruwan amma in an yi kuma babu matsala ruwan ya inganta wannan shekin yake nuna mana al'aslu fil miyahi at-tahara asali a cikin ruwa abu ne mai tsarki in an ce maka menene hukuncin ruwa ka ce kowane ruwan duniya mai tsarki ne sai dai in kaza ma'ana sai dai in najasa ta fada cikin ruwan kuma ta jirkita shi to wannan ba zai zama mai tsarki ba najasa kuma fitsari ba haya jini da sauransu in ya jirkita ruwan ba zai amfani da shi ba amma ba najasa ba ta fada ta jirkita shi ba to wannan ruwan mai tsarki ne sai dai zai tsarkake yana tsarkakewa idan bai tashi daga sunansa na ruwa ba amma ko abu ne mai tsarki in ya fada a cikin sa ya jirkita shi sunansa mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba domin ya tashi daga sunan ruwa ya koma sunan wannan abu idan fura ne za a ce fura in koko ne za a ce koko so burodu so burodu kamar yadda na ta misali to wannan kasancewan ya tashi daga alma'ul mutlaq shi yasa ba za a yi tsarki da shi ba amma kuwa mai tsarki ne amma in ba bai jirkita da abu mai tsarki gaba ɗaya ba bai jirkita da najasa ba to yana nan a matsayin mai tsarkin sa kada kai tambaya bari in buga maka misali kai ne kana wucewa a hanya kana tafiya a hanya sai aka watso ruwa daga cikin gida sai bata maka riganka to karka tambaya kai tafiyanka kaje kai ka ko masallaci ka miƙa kuma ba sai ka wanke wannan rigan ba karka ce a ai watakila najasa ne ba mamaki ruwan najasa ne ko fitsari wa gaya maka aslu fil miyahi a tahara asali a cikin ruwa shine zama mai tsarki amma in ka tsaya ka tambaya kuma ko yaro karami ne gaya maka sai ka gaskanta shi in ka ce wannan ruwan wani iri ne sai yaro ya ce fitsari ne aka jefo maka ko ruwan najasa to ka je ka wanke kawai amma in baka tambaya ba je ka ci gaba da amfani da riganka ko jikinka baka da matsala don al'aslu fil miyahi at-tahara amma in ka tambaya kuma ko kafuri ne yace maka a wannan ruwan giya ne muka zubo maka kuma baka ji warin giyan ba to ka je ka wanke rigan yace maka fitsari ne baraka ce kai makiyin Allah kila ba son naje ne sallan nan ne to wace ka tambaya <laughs> kai ba tsora maka tambayan ba kai ka jawo kanka tunda ka tambaya kuma sai ka gaskanta shi ko da kafuri ne sai ka je ka wanke riganka kafin ka je ka yi kai sallah din ba za ka yi sallah da wannan ruwan ba amma in baka tambaya ba kai ta tafiya kana tafiya sai ka taka najasa ai ka taka wani ruwa a kafanka to karka ce a kile ya zama fitsari ba ruwanka kawai ruwa ne ruwa ne asalin duk wani abu ruwa ya zama mai tsarki kar ka ce ko akwai najasa a ruwan ko akwai wani abu daban ko mota na tafiya a hanya ta taka wani wuri ta watsa maka ruwa ka ce a kila ko kwata ne ko wani ba ruwanka kawai ruwa ne ka je kai amfani ka je kai sallah da tufafinka a jikinka yadda yake ba sai ka wanke ba saboda al-aslu fil miyahi at-tahara asali a cikin ruwa yana da tsarki sai kana da yaƙini kana da hujja cewa wannan abu najasa ne kafin kai masa hukunci al yaqinu la zulu bi shakki yaqini ba gushewa da shakka ko da kai shakka to baka ba za ka gusar da hukuncin wannan ruwan kasancewarsa mai tsarki ba da wannan shakkan taka wannan shine ka'ida fiqhiyya abin da ya shafi babin ruwa za mu tsaya nan sai wani satin Allah kai mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.